الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya cikin wannan littafin insha Allah wato littafin raf'ul malam anil a'immati al'ala malam ya mana bayan gabatarwa ya kawo dalilai waɗanda wato suke kawo saɓani tsakanin malamai ya fara mana daga dalili na farko musamman abin da ya shafi wato ɓangaren hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yadda suke hanyoyin da suke bi wajen isowa zuwa ga su waɗannan malamai ɗin to mala ya yi bayani cewa wasu yana iya yiwuwa sun ji hadisin wasu kuma ba su ci ba kamar yadda saɓani yake aukuwa tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda wasu a gabansu zai faɗi wasu abubuwa ɗin alhalin wasu ba sa nan don haka ba dole ba ne su san abin da ya faɗa a dukkanin majalisinsa to ya ci gaba da faɗaɗa wannan magana inda ya ce wa inna ma ya ulama'u من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته شيء أنا سامن في في كوني واتو نما لمي daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan waɗanda suka zo bayan su ma'ana da yawan ilimi ma'ana sanin ilimi mai faɗi wanda yafi sanin faɗin ilimi yafi sanin hukunce hukunce masu yawa yafi wanda bai kai shi ba haka nan au yace ko kuma a'a ingancin shi ilimi din kamar wani tayu yana da ilimi mai yawa amma ba mai inganci bane misali wani yana iya kiyaye hadisai masu yawa amma kuma hadisai ne ba masu inganci ba to kaga wannan ilimin nashi ba shi da cikakken inganci kamar irin masu wa'azin bakin kasuwa masu wa'azin turmi mutum zai ta ba da labarurruka wanda ba su da inganci daga ji ka san labaran ba daga mafita mai kyau suka aka same su ba wasu tatsuniyoyi ne wasu kuma labaran wasu al'ummomi ne ake ɗebowa sai a ratsa su a shigar da su cikin wa'azi to irin waɗannan za ka samu akwai ilimin amma kuma ba yi da inganci ya ce wa ma ihaƙatu wa'idin wa amma ne sai a gyara wa amma ce wa amma ihaƙatu wahidin bi jami'i hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa hadha la yumkin iddi'a'uhu qattu ya ce amma dai gangame sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayansu mutum ya ce ya san duk wani zance na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan babu wani da zai yi wuya yi da awar wannan ko da so ɗaya ana ba wanda zai isa ya zo ya ce yau shi duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga farkonsu har zuwa ƙarshe ya san su wannan babu wani wanda zai yi da awar wannan ce wa atabil zalika bil khulafa'i rashidin kuma abin la'akari a nan shine kulafa rashidun wanda su ne khalifofi da suka wato wa shugabanni bayan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama jagororin wannan al'umma wato a gabansu shine Abubakar radiyallahu anhu Abdullahi ibn Abi Quhafa sai kuma Umar ibn al-Khattab sai Uthman ibn Affan sai Ali ibn Abi Talib waɗannan sune suke gaba da kowa saboda me saboda ma'ana alakar su da kusantar su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fita sauran an gane ko to abin lura a nan shine idan dai har waɗannan guda hudu ba su iya sanin dukkanin zantuttuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun gangame su ba to ba wanda zai zo bayan su ya fi su sun gane ko ce radiyallahu anhum alladhina hum a'lamul umma bi umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunnatihi waɗanda su ne mafi sanin al'umman nan da dukkanin al'amura na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunnoninsa in kana maganar sanin hukuncin addini ne to waɗannan mutanen su suke gaba da kowa babu wani wanda ya kamo su wa ahwalihi da kuma wato halaye daban-daban da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya aikata wani abu ko yayi wani abu khususan as-siddiq radiyallahu an yace musamman ma shi Abubakar radiyallahu an saboda kusanta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanda lokutan su suke wato lokacin da yake samu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi na kowa kamar yanda zai zo yace ce balkana. Eh, alladhi lam yakun yufariqu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadaran wala safara wanda shi baya taba rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a halin yana zauna a gari ko kuma yayi tafiya mana ko da yaushe kenan kaga in yana nan ko da yaushe zai iya sanin duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke aikatawa zai fi wanda ba sa tare da shi bal ya kasance da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen da babu wani sai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka shiga kogo ko da za a yi hijira kaga babu wani daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Abubakar gane ko Allah yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana su biyu ne kadai a wannan lokacin da haka yana da wani lokaci da yake banta daga shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bal yakunu ma'ahu fi ghalibil awqati kai Abubakar radiyallahu anhu yakan kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a mafi yawancin lokutansa hatta innahu yasmuru indahu bil layli fi umuril muslimin har ya kasance yakan kashe dani, shine as-samar ma'ana sukan kashe dare da manzo Allah sallallahu alaihi wa wajen tattauna al'amari da ya shafi al'ummar musulmi وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيني نأكل سوء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول دومن يازو دغ منزال صلى الله عليه وسلم سو ديوا akan ji yana cewa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar so da yawa yakan faɗi wannan magana da ce da ni da abubakar da umar mun shiga kaza ko mun je kaza ko mun fita daga waje kaza yana yawaita faɗa wannan me yake nunawa alama ne na kusancin su da shi alama ne na cewa mafi yawancin lokutan su suna kashewa tare da shi ma'ana suna zama tare da shi mafi yawancin lokutan su in gane ko in ka ga lokacin da ya zamanto ba sa tare da shi lokaci ne da za a iya kirge shi ba lokaci ba ne mai yawa da za a ce yau ba sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace thumma innahu ma azalika amma duk da haka da wannan kusancin kaga ya kamata a ce ai in a hankalce ne a ce wannan kusancin ya sa wato ba abin da ya buya musu na al'amarin addini ko inda suna tare da shi wahayi na sauka mishi yana musu bayani da safe da rana suna tare da shi a cikin gidan shi ma za a ce ma abubakar ya shiga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya shiga suna tare ko wani lokacin a ce Uthman ya shigo ya same su a cikin gida din so da yawa zaka samu haka gane ko to amma duk da haka ce lamma su ila abubakar radiyallahu anhu an mirafil jadda lokacin da aka tambaye abubakar radiyallahu anhu akan wato gado na kaka wacce take uwar uba ko uwar uwa mutum ne ya rasu ya bar wato asalin yan uwansa daga ciki kuma har da kakashi. wannan kakar tashi me ya kasanta a cikin rabon gado a waye ya sani me ake ba kaka a cikin rabon gado ha eh kaka mace sudusi to shi sudusi din nan ya zo ne a cikin alqur'ani Allah ya rubuta cewa ba ta sudusi akwai inda Allah ya ce a ba kaka sudusi uwa da an san akwai inda Allah ya ce a ba ta sudusi ko inda Allah ya ce a ba wa uwa sudusi shine Allah ya ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad ko mahaifin shi da mahaifiyarsa kowane ɗaya daga cikinsu yana da sudusi shine kashi ɗaya cikin shida na dukiya in ya rasu in yana da ɗa in gane ko to uwa an ce sudusi ne to ita kaka fa ba inda Allah ya ambace ta alqur'ani cewa ga rabanta shi yasa da aka zo aka tambaye Abubakar radiyallahu anhu menene abin da kaka za ta samu kuma shi bai taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya furta wani abu akai ba cewa ga abin da kaka za samu bai taba sani ba ko bai taba ji ba kala da aka tambaye shi akan haka din ita kakar ce da kanta ta zo ta yi tambaya da haka da aka zo aka tambaye shi ya ce malaki fi kitabillahi min shay ba ki da komai a cikin littafin Allah kaga wannan yana nuna Abubakar radiyallahu anhu duk wato ayoyi da suka yi bayani a kan abin da ya shafi rabon gado ya san su wanda suka zo a littafin Allah da haka ce cikin dukkanin ayoyin da ya sani na Alƙur'ani wato a hukuncin Allah ba ta da komai a littafin Allah sai ya ce wa ma alimtu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min haka nan cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni dai ba ni da masaniya akan abin da za a baki ban sani ba ban san kina da wani rabo ba to wannan shine hakikanin ilimi mutum ya faɗa abin da ya sani ya faɗa abin da bai sani ba in gane ko sai ya ce walakin as'alun nas amma ki je zan tambayi sahabbai wannan yana nuna wato tawabu askantar da kaina na abubakar radiyallahu anhu ma'ana yana mai kaskantar da kai wannan yana nuna tawabu'insa yace zai tambayi mutane aga Abu Bakar radiyallahu anhu bai ce to shikenan tunda ban sani ba ba wani wanda ya sani an gane ko kamar yanda yanzu ake samu ce duk abin da ya bayar da fatawa duk wanda zo da sabanin haka to ba daidai bane nashi ne daidai Da Abu Bakar radiyallahu anhu shi yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin hukunce-hukunce na shari'a a wannan lokacin in gane ko bal a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu me ya faru an yi sabani wasu suka ce ya mutu wasu suka ce bai mutu ba waye ya tabbatar musu da al'amari guda daya Abubakar Rabi'a shine yazo ya duba yana fitowa yake cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat shine yanke musu wannan sabanin kuma aka tsaya a haka saboda haka wannan ya nuna masaniyarsa in gane ko to amma duk da haka yace mata ki je zan tambayi mutane in ji ko akwai wani wanda ya san wani abu daga cikin wato hukunci na shari'a da yake bayani akan kasanki fasa'alahum abubakar radiyallahu anhu sai ya tambayi sahabbai ma'ana ya tara su shin akwai wani a cikin ku wanda ya san wani abu da ya shafi gadan kaka wato uwar uba ko uwar uwa menene kasanta na gado a cikin shari'ar musulunci in an same ta fadama al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai shine muhira dan shu'ba radiyallahu anhu sai ya miƙe da shi da muhammad ibn maslamata al-ansari wani mutumin madina ana kiran shi muhammad ibn maslamata al-ansari radiyallahu anhu sai suka tashi fa shahida suka shaida annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a'taha sudusa suka shaida cewa lalle mun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bata kashi daya cikin shida na gado to anan Abubakar radiyallahu anhu ya ce musu a'a ku fa ni na fi ku sani haka ya gaya musu Abubakar bai gaya musu haka ba abubakar radiyallahu anhu ya ce, a nemo ta aka nemo ta ya ce to ga ka sanke an samu to kaga wannan yana nuna na farko tsoron Allah shi radiyallahu anhu na biyu ladabin shi na hanyar bayanin abin da ya sani da wanda bai sani ba in gane ko ba mutum ya ɗauki kanshi cewa shi in fatawa ba daga wajen shi ta fito ba to duk barna ce kuma ana cikin wannan kace-kace an gane ko wani zai bada bayani ya ce duk wanda ya baka bayani sabanin abin da na baka to kar ka dauki fatawarsa an gane to wannan kuskure ne bayan da zai ce in dai har akwai abu da Abubakar radiyallahu anhu ya zamanto wani abu ya buyan masa a shari'a to babu wani bayansa da zai so ya ce ba abin da ya buyan masa an gane ko saboda haka waqad ballaga hadhihi sunna imran ibn husayn radiyallahu Anhu haka nan imran dan husayn radiyallahu anhuma ya tabbatar da wannan wato sunna din an samu daga wajensa da haka abubakar radiyallahu anhu an tambaye shi abu bai sani ba ya tambayi sahabbai yasa ba laifi bane a tambayi mutum cikin abin da bai sani ba ya ce bai sani ba wannan ba laifi bane bal wannan shine hakikanin ilimi an gane ko dan babu wanda ya san komai sai Allah wa ma utitum min al-ilmi rizqa qalila haka nan Allah ya ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama ga duk wani mai sani akwai wanda ya bi shi kuma wanda ya fi kowa sani shine Allah madaukakin sarki ba mai sanin Allah walaysa haula'i thalatha yace waɗannan guda ukun da aka ambace su wanda suka ambato abin da shi Abubakar radiyallahu anhu bai sani ba da shi wato Mughira dan Shu'ba da shi Muhammad ibn Maslamata al-Ansari da shi Imran dan Husayn yace babu ɗaya daga cikin mutum uku nan wanda suke daidai da Abubakar kowa ya san ba su kai shi ba ba su kai shi a cikin falala ba ba su kai shi akan sabiqiyya ban an ce sabiqiyya shine ya riga su shiga musulunci ba su kai shi a nan ba ba su kai shi a kusanci ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sani na shari'a ba su kai shi ba saboda haka amma duk da haka yake cewa wa ghayruhu min al-khulafa haka nan wasun su daga cikin kalifofi waɗannan mutanen ba za a hada su da su ba yace kuma qad ikhtusu bi ilmi hadhihi sunna allati qad ittafaqat al-ummatu ala al-amal biha amma duk da haka sai Allah ya kebance su da wannan sunna suka santa wanda kuma al'umma ta yarda da aiki da ita da hakan an ce wato hukunci ba dole sai a ce mutum ɗaya shine ya san komai da komai ba yi wa abin da ka sani iyaka wanda ka sani ne wani yana iya zuwa ma da sabon da abin da baka san shi ba abin da yasa wannan bayanin yake da muhimmanci a irin wannan lokaci namu wani lokacin akan yi bayani na wasu hukunce hukunce wanda kila da mutane sun gino a kansu in aka zo aka yi bayani sai a ce ai akwai wani hadisi da ya tabbata da yake bayanin cewa wannan abin da ake akai ba haka yake ba an samu sabani sai wani ya ce a'a mu fa abin da muka sani kenan kuma da shi za mu ci gaba da hadisi ya in abubakar har zai ɗauki abin da wani ya kawo masa na hadisi ya aiki a kan shi to mu waye da ba za mu yi aiki da abin da wani ya zo da shi ba musamman matuƙar wannan abin ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka da dalili ba ba mutum bai da wata hujja a ce yau ga abu ya zo mutane sun gina akan wasu abubuwa ko aiki na ibada ko wani aiki na mu'amala sai aka samu sunna yanzu ta tabbata ta kore wannan abin shi kuma a duk irin littattafan da ya karanta su bai taba sanin wannan ba da aka kawo kuma ya tabbata ya gane cewa wannan abin ga yanda ya zo kuma hanya mai inganci me ya kamata yi sai ya karba ya aiki da shi in dai har abubakar zai karba abu me yasa abubakar bai kore ya ce ba zan yi aiki da shi ba saboda haka wannan abu yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mu yana daga cikin abin da zai takaita mana saɓani. yace wa kadhalika hakanan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab radiyallahu anhu lam yakun bi ilmin bi ilmi sunnat al-istizan Umar radiyallahu anhu bai san ba yi da masaniya akan menene sunna wajen neman izini in zaka shiga gida gane ko hatta akhbarahu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu har sai da wato Abu Musa al radiyallahu anhu uh, ya bashi labari abin da ya faru shine wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya tafi gidan Umar radiyallahu anhu a cikin Madina da ya je yi sallama ce assalamu alaikum a adkhul so ɗaya ba amsa ba ya sake cewa assalamu alaikum a adkhul so biyu ya sake yin na uku a lokacin da yayi na uku nan ya ji ba amsa mishi ba sai ya juya ya tafi sai ya bar bakin gidan gane ko da ya tafi sai Umar ya fito ya san murya Abu Musa al-Ash'ari da ya fito sai ya ga baya wajen sai ya sa tufafin shi ya zo ya yi tattaki har ya samu Abu Musa al-Ash'ari ya ce a ya kai sallama so uku kuma baka ganni ba da baka ganni ba sai ka tafi sai ya ce abinda na sani kenan daga annabin Allah ya ce a baka isa ba ya aka ni ban sani ba ce ni ban sani ba sai ka gaya mun inda ka samu wannan abin abu musa al-ash'ari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ce to sai ka ban shaidu guda biyu shikenan ya rike abu musa al-ash'ari suka zo wajen mutane suna zaune mutanen madina ana zaune aka ga umar ya taho da shi a rike suna jayayya umar ya ce to ga abin da ya faru tsakaninmu da abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ya bada labari ya ce gashi haka ne sai abu sa'id al-khudri ya ce wallahi ba wanda zai ba Umar amsa sai wanda ya fi mu karancin shekaru ma'ana abu ne da kowa ya sani dan haka Abu Sa'id al-Khudri ya tashi ya ce ni na shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni ina ba Abu Abu Musa shaida sai Umar ya ce to na Umar ba radiyallahu anhu wanda ake buga misali da shi wajen sanin shari'a da abin nan yace bai san wannan hadisin ba to mutum shi waye da za a zo a ce mishi hadisi ya ce shi ba ruwan shi da wannan hadisin saboda haka Umar radiyallahu anhu yace bai sani ba sai da suka gaya mishi suka bashi labari kuma a lokacin ya fahimci haka din ya gane kuma ya dauka wannan hukunci kuma ayar tana nan a cikin alqur'ani gane ko ana karanta ta fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa aska lakum saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi istizani so uku ba amsa mishi ba to ya tafi kuma Abu Musa al-Ash'ari ya san wannan hukuncin ya tafi Umar ya ce sai ya gaya masa dalili kuma ya gaya masa ya ce hatta akhbarahu biha Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wastashhad al-ansar mutanen Madina duk suka mishi shaida ce to ai mu mun san wannan kun san dalilin da yasa Umar bai san wannan hadisin ba Umar radiyallahu anhu lokacin da ya dawo Madina ya hijira daga Makka zuwa Madina ya shagaltu da aikin abin da zai bai wa iyalinsa da kuma kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya shahara cewa shi da wani amininsa sukan yi wato musanya suka raba ma kansu kwanaki yace to ni in na tafi neman abin da zan ci ka zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji min abin da zai fada in na dawo ka ban labari ni kuma washe gari sai ni na zauna kai ka tafi neman abincinka in ka dawo na baka labari haka suke saboda haka abinda kuma ba sa nan ba su sani ba kaga ba yanda za a yi su san shi in ba wani ya ba su labari ba yace wa Umar radiyallahu anhu a'lamu mimman haddathahu bi hadhihi sunna kuma kowa ya san cewa Umar radiyallahu anhu ya fa Abu Musa al-Ash'ari ilimi ya fi shi sani amma da aka yi ba shi labarin kuma wani abu da bai sani ba haka Allah yana keɓance kowa da wani abu daban ya ce wa lam yakun umar radiyallahu anhu aidan ya'lamu anna al-mar'ata tarithu min diyati zawjiha haka nan kuma umar radiyallahu anhu bai san cewa wato a cikin hukunci mace tana cin gadan diyar mijinta ba gane ko in aka bada diya ta mijinta cewa ta ci gado daga wannan diya din Umar bai san shi ba bal yara anna diya lil aqida yana ganin kawai diya in an raba ta dangin mutumin su ne za su raba a tsakanin su gane ko saboda idan ma aka tashi biyan diya idan mutumin zai biya diya ga wasu ai dangin shi ne za su biya mishi gane ko addiyatu alal aqida dangi su suke biya ma mutum diya to sai yana ganin cewa idan ne abin ya fada a kan shi ma'ana tunda su dangin shi ne za su biya mishi to haka nan idan shine abin ya fada a kan shi aka nemo diya aka bayar to dangin shi su suka fi cancanta amma banda matar shi to sai Umar ya ɗauki wannan fahimtar yace hatta kataba ilayhi ad-Dhahhak ibn Sufyan al-Qulabi radiyallahu anhu wa huwa amirun li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, amma ala ba'd al-bawadi har sai da wani daga cikin sahabbai da ake kiran shi Abbahab ibn Sufyan ya aika ma da Umar radiyallahu anhu littafi yana bashi labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama warafa imra'ata ashyama babadi radiyallahu anhu min diyati zawjiha ce ka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada gado wato na matar ashyam abubabi daga cikin diyar mijinta ya ba ta gado ma'ana ta samu sa. fataraka ra'ayahu lidhalika sai Umar ya bar ra'ayinsa yanzu mun ma kan mu tambaya tsakani da Allah ra'ayi nawa muke bari namu kuma mun san ra'ayi ne eh ijtihadi ne amma duk ijtihadin ka da eh, hasashen ka da binciken ka in ya ci karo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka yi da shi sai mutum ka tambaye shi sai ya ce to aini iyaka hasashen abin da na sani ne ko abin da malami na karantar da ni kenan ce to shikenan ga uban malamai gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin sabani abin da malamin kai karantar ne a hakan kuma sai mutum ya ce shi ya cije ba zai canja ba to kaga wanda yayi haka me yake nan wa ittaba hawahu ya bi son zuciyarsa an gane ko ya bi son zuciyarsa kenan in dai har irin su Umar radiyallahu anhu za su bar abin da suke a kai su koma ga wani abu saboda dalili mai karfi ya zo to babu mutum bai da wani dalilin da zai ce shi zai makare har illa ma sha Allah har sai san da ya mutu in gane ko eh, ya zama ya'ani daga ita ya fara kuma gare ta zai koma in mutum bai sa abu ba bai sani ba in hukunci ya zo bayanin shi kenan sai ka abin nan ɗinsa ko ala eh, wa ƙala ya ce laulam nasma abi hada laqadaina bi khilafihi ya ce wallahi in ba dan da muka samu wannan labarin ba wannan hadisi wallahi da mun yi hukunci da sabaninsa ya ce amma tun da hadisi ya zo ba maganar wani hukunci ai babu cin karo da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in abu ya zo ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya aikata ba maganar ka jira ka jira wani ya ma ya ce kuma ga abin da zaka yi in gane ko ba wani wanda zai gaya ma ga abin da zaka yi musamman in har ka fahimta ba wani wanda zai ce ma ga abin da kuma za ka yi kamar ka ɗau misalin mutanen da suke taƙaita alwalarsu a kan gaɓɓai guda hudu da aka ambata alƙur'ani akwai sa ya ce shi ɗan ƙur'ani ne kawai duk abin da ya zo a ƙur'ani shi zai aiki da shi wanda bai zo ba ruwan shi fa bi ayi hadithin ba da huyu minu ce to idan kenan fatsilu wujuha kuma aidiyakum ila almarafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al sai hadisi ya zo ya tsaya yana ta aiki da wannan shi kenan mun bar shi yana ta aiki da wannan abu ya aka zo aka samu hadisi hadisin umran bawan Uthman radiyallahu anhu yace na kawo ma Uthman radiyallahu anhu abin alwala fatawadda'a wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai yayi alwala tamkar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke alwala ya karkata abin alwalan ya wanke hannuwansa kafin ya tsoma hannun shi a ciki ya wanke hannunsa sau uku ya kurkura bakinsa ya shaƙa ruwa a hancinsa ya face ya wanke fuskarsa sau uku sannan ya wanke hannuwansa sau uku daga nan har zuwa gwiwa sannan ya shafa ruwa a kansa ya mayar da baya ya dawo ya mayar baya dawo da shi gaba sannan ya shafa ya ya ya ya wanke kafafuwansa sau uku sannan ya ce wallahi na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi alwala irin alwalan nan tawa inji Uthman ya ce kuma bayan ya yi irin wannan alwalar sai ya ce duk wanda ya yi alwala irin wannan alwalar tawa man tawabba'a nahwa wudu'i hada summa qama fa salla rak'atayn sannan ya miƙe yayi raka'a biyu lam yuhaddith fihi ma nafsuhu bai yi zancen zuci a ciki ba ghufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta mishi abin da ya gabata na kurakuransa to sai wannan alwalar ta Usman ta zo mishi shine wanke fuska da hannu da kafa da kai ya zai da ita sai ce bai yadda ba ce manzo Uthman ne fa yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin shi ne ya gani yace ni na ga yayi haka kuma yace duk wanda ya haka ga sakamako to ya zaka sake takaita akan guda hudu to kaga sai wanda yake gaskiya ke to akwai mas'aloli da yawa suna ne. sai ka dau ma'auni akan wannan mas'ala in gane ko sai ka dauki ma'auni akan wannan mas'ala wannan ta zama kamar ta zama ma ma'auni ne in gane ko Eh, wasu mas'alolin kila za a faɗa wani ya ce to ai an soke shi a ka ɗau wannan ta zama ma ma'auni sai ka auna ta akan sauran mas'alolin kin gane ko ka auna ta akan sauran mas'alolin ya yace wa lam yakun ya'lamu hukm al-majus fil jizya haka nan da aka zo lokacin majusawa majusawa sune masu bautar buta kin gane ko eh, Umar radiyallahu anhu an samu sabani da shi ce to su dai majus su ba ahlul kitab bane gane ko kuma su ba ba nasara bane ba yahudawa bane kuma nasara da yahudu manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana karban haraji idan har suka yadda za su zauna a ƙasar musulunci to yanzu an samu majusawa su kuma ba mushrikan larabawa bane wanda aka ce a yaƙe su to yanzu ya za a yi da su su kuma gane ko Umar yayi ta tambayan mutane yace shi bai sani ba bai sanya zai yi da su ba ah, sai da aka bashi labari Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ma ya bashi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sunnu bihim sunnata ahlil kitab cewa ku bi da su irin tafarkin ahlul kitab ku karbi jizya akan su kamar yadda kuke karba kan ahlul kitab hakan an samu majus sai a karbi abin nan sai a karbi jizya a wajen su a karba haraji kamar yadda ake karba wajen ahlul kitab saboda wasu ruwayoyi sun zo duk da yake ya takaita ne ga maganganun aliyu dan abi talib cewa su asalin majus suna da littafi gane ko wani abu ne wanda yake mu'allaka cikin tarihi cewa suna da littafi to saboda saban Allah madaukakin sarki Allah ya batar da wannan littafin a cikin su kenan fil asl suna da wani littafi gane ko shi yasa su majusawa mutum yana iya auren ishi yana iya auren kanwar mahaifiyarsa so a cikin ba laifi ko ya haɗa yaya da kanwa ko kuma kanwar uwar shi da waye ne ya aure shi wani malami ne a cikinsu ya ba su wannan fatawar kuma suka yi aiki da ita sai suka bata littafin ya bace gaba ɗaya Allah ya dauke shari'a kamar yadda ya zo hadisi ne mu'allaq kuma mawqufun akan ruwayar Ali dan Abi Talib almuhim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su da ahlul kitab amma shi Umar bai sani ba dan Umar shi yana tunanin ko a yake su ne gane ko kaga su ahlul kitab Allah cewa yayi hatta ya uqul jizya har sai sun bada haraji an yanya su bada ita a hannu an ce a kashe su. gane ko qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yuqul jizya to su majus ba a yi magana sa alqur'ani to ta ina za a san hukuncin su to sai abdurrahman ibn auf ya ce ma umar ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ka karbi haraji a gare su domin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya karba daga majusa garin da ake kiran shi hajar wani yanki ne gane ko walamma kalima umaru radiyallahu anhu sar lokacin da umar ya kai wani waje da ake kiran shi sar wato wannan ƙarshen yankin ƙasar larabawa kuma farawa na yankin ƙasar romawa kenan in gane ko to umar radiyallahu anhu ya fita kamar yanda yake ran gadi yake kewaya waɗanda ya ɗaura musu nauyi na shugabanci to ya fita yana tafiya da ya kai daidai nan wajen nan sai labari ya zo mishi cewa an samu wato ɓarkewa wata cuta kamar irin kwalara in gane ko ko cuta wacce take gama gari sai ya ji labarin cewa an samu barkewar cuta a ƙasar sham ɗin da zai shiga kuma ya zo iyaka in gane ko mutum ne ya tashi daga nan zai tafi kano sai ya ji an ce kwalara ta shiga kano kuma shi yana dab da shiga kano misali a ce yana tudun wada in gane ko sai ya gana ta kawo marasa lafiya aka ce ai daga kano ake ɗebe su akwai kwalara to zai ce tunda na kai tudun wada kan ba magana dawa ko a ce na ɗan gora misali ko yana tuga kwanar tuga misali ko a ce to ai an ce cikin gari akwai kwalar, duk wani ce to ai ni abin da zai kai ni cikin gari kasuwa kawai zan je na fito ko ya kamata ya je ko ya kamata ya tsaya kar ya je sai ya tsaya in ya imani da kaddara Allah ba ya ce duk abin da ya same ni Allah ne ya rubuta mu eh hmm? to almuhim wannan matsalar ta faru Umar radiyallahu anhu sai ya samu kanshi a cikin hali mai wuya lokacin da abin ya faru an samu sabani ana maganar sabani amma mu dinga duba yadda sahabbai suke sabani yanzu wannan abubuwan da suka gabata na Abubakar da Umar da aka yi sabanin aka gaya musu dalili sun daina magana da wanda suka yi sabani da su sun daina bin su sallah sun daina musu sallama to sai mu dauki darasi daga wannan dan kai sabani da mutum ba shi zai hana ka dinga magana da shi ba shi shari'a da dacewa da ka tafi abin da yake ka gane gaskiya gaskiya ce ka bi ta wannan daga Allah kai baka isa ka daura mutum akan wannan ba da haka dan kun yi sabani da mutum ya ki karban abin da shikenan almuhim ma ala rasuli illa albala sai na je gidan shi na yi sallama da shi ne sallah da shi ba laifi a ciki ba irin yadda muke a zamanin yanzu ba da mun yi sabani da mutum wallahi abin da ka faɗa ba haka bane kai ma kuma ba haka bane shikenan sai a ja daga kowa sai ya gefe sai a daina magana da juna sai a raba komai a raba gari a raba ruwa in gane ko wani ma sai su wuce waje har da yanka ma ba za a ci ba saboda kawai mas'ala far'iyya ba mas'ala ba ta cewa Allah an kore Allah ba a'a mas'ala far'iyya mas'ala karama wacce take reshe ce ba wai asali ba ce sai a dinga sabani a kanta ma'ana mummunan sabani la sabani dole za a same shi amma yayi kamata a yi mu'amala da shi to lokacin da Umar radiyallahu anhu ya gabato Sham sai yayi shawara da al-muhajirin al-awwalin alladina ma'ahu suna tare da shi su Abu Ubaida da sauransu daga cikin mutanen Madina kuma su ma ya shawarce su sannan muslimatul fati wannan kamar mala yana jera mana mataki mataki ne na sahabbai farko darajar farko sune as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sai kuma al-ansar daga al'ansar kuma sai wanda suka musulunta ranar fatu makka su suke bin su gane ko akwai ahalus shajara bai a ruwa to kowa a cikinsu da suke zaune umar ta ga a matsayin shi na shugaba sai ya shawara da kowa da kowa kowa ya faɗi ra'ayinsa wani ya ce kar a shiga gane ko wani ya ce a shiga amma duk cikinsu ba lam yukhbirhu ahadun bi sunnati ba wanda ya bashi labari na cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a shiga ko kar a shiga kowa yana faɗan fahimtar sani ba wanda ya kawo ni dalili dan haka ba laifi bane dan kai magana da mutum ka ce kawo min dalili daga sunna asali ne saboda haka ba wanda ya zo da dalili na sunna sai da har yanzu kuma shi abdurrahman ibn Auf din nan ya sake zuwa baya nan sanda aka yi wannan sabanin ya je ya je biyan bukatarsa ya tafi ko kama ruwa ko wani abu akai ta wannan sabani shi duk baya nan kuma shi yana cikin asabiki sabiqin al ya cikin wanda suka hijira daga farko to lokacin da ya zo sai ya ce to aini ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ala fa akhbarahu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ta'u wa annahu qala idza waqa'a at-taghun bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wato annoba an gane ko ko cuta mai barkewa ta barke a cikin wani gari kuma kuka samu labari ma'ana kuna cikin garin cutar ta barke fala takhruju kada ku fita firaran min dan gudu daga wannan cutar wa idza sami'tum bihi bi ardin idan kuka ji labarin wannan cutar kuma ta shiga wani gari fala taqdamu alaihi kada ku shiga dama daga cikin wanda suka ja da Umar radiyallahu anhu akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah shi ya tinkaro Umar yake cewa ai mu shiga kawai a firarun min qadarillah yanzu Umar zaka tsere mu abinda Allah ya hukunta ma ne ga mu shiga kawai ba wani magana ja da baya ai Allah in ya kaddara za ta same mu za ta same mu ce a firarun min qadarillah to amma Umar ya bashi amsa da ya samu wannan shi Umar yana cikin cewa wanda ba za a shiga ba amma yana so ya ji ra'ayin su sai ya ce firaran min qadarillah ila qadarillah mun tsere makaddara Allah ne zuwa wata kaddara Allah dan haka Umar radiyallahu anhu sai ya samu mafita a saboda mai an zo masa da dalili gane ko dalilin da waɗannan duk ba su sani ba to sai Abu Aman bin Auf ya zo da wannan dalilin ya bayyana وتذكر هو وابن عباس رضي الله عنهم ya shukufi salati. Haka nan sun yi tattaunawa tsakanin shi da Abdullahi dan Abbas. cikin mutumin da yake kokonto a cikin sallarsa mutum ne ya shiga sallah ta na'asa yana cikin sallar shi sai da ya kai kamar raka'a ta uku haka misali ko raka'a ta uku eh ta uku sai dinga ganin kaman a raka'a ta uku yake ko ta uku ma'ana yana kokonto bai san ma ina sallar take ba ta katse ya batta tun a can da yake kabbara ya manta me yake ya shiga wani tunani sai da yazo sai yayi raka'a bi sai ga kaman zai yi zaman ta yani kaman ta uku zai to yanzu me zai sallar ta baci ko zaman ta ya zai ko ya shiga kokonto ne yanzu ba yana ganin kaman ta uku yake kaman ta zai yayi 'ya kaman bai yi ba ko kuma ka dauki misalin mutumin da ya shiga sallah ma'ana ya san dai daga gidan shi ya shiga bayan gida in gane ko daga gida ya shiga bayan gida dan ba za a shiga sallah da ya fito daga bayan gidan nan sai da kuma sallaci sai da ya zo har yayi nafila guda biyu an shiga an yi kafara ana raka'a ta biyu sai kokonto ya zo mishi yayi alwala ko ko bai ya zai a sallarsa saboda mai zai fita ya sani eh ya shafa hadas ko kwantan da yake yanzu bai yana kokonto ne kamar ya yi alwala ne kamar bai yi alwala ba eh yana bayan gida ne ya fito amma daga bayan gidan ya tabbasar da shi ana yin alwala bayan gida ko ba yi to a asalin gini ya yi alwala ke duk wanda ya shiga bayan gida ya gama tsarki ya komai har ya fito ya tafi masallaci me ya gine a kai shi ne yakininsa yakinin shi ya yi alwala eh yawwa to matsalolin za su zo ma shi ne za ka dinga gane inda ake samun sabani ko to za mu ji menene sunna ta zuwa kan irin wannan in gane ko ko mutum yana cikin sallah ya zo raka ta uku sai yana jin kaman wato iska ta fita daga jikinsa ma ya dinga jin motsi motsa a jikinsa ko ya ji cikin shi yayi ƙara amma ƙaran nan daga cikinsa ne bai kai can ƙasa ba me zai yi eh yana jin fakaran nan kamar ta warware mishi alwala ba to shi wannan ba kokwanto bane cikin hadas mun zo kan mas'ala ka shi ba kokwanto bane cikin hadas hadas ne mana kokwanto ne cikin hadas mana inda yana tunanin kamar ta karye kamar ba ta karye ba amma asali ya shiga sallar da meye sai ya gini akan asalinsa ma tabata bil yaqini la yazulu bil shakk abin da ya tabbata da yaqini ko kanto baya warware shi fa in kana gida ta yi shi mai magana abin da ya ke magana karanta a mazhabar malikiya in ko kwanto ya zo shikenan sai ka rushe sai ka yi ginin sabon abu in gane ko amma sauran malamai sun saba guda uku Abu Hanifa Ahmad da kuma Shafi'i amma imamu malik yana ganin cewa har ka samu kokwanto a cikin hadar to ka rabu da wannan kokwanton ka yi gini kawai akan sabon abu ma'ana fita ka je ka sake alwala kawai shi baka yi ta ba in gane ko to ga dalili shine yace Abdullahi dan Abbas da Umar radiyallahu anhu sun yi tattaunawa akan al'amarin wanda yake kokwanto cikin sallarsa to amma dukansu ba su da wani masani falam yakun qad balagatku sunnatu fi dalika kuma duk da su Umar bai samu dalili akan haka ba bai sani ba hatta qala Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu har yau dai Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya sake zuwa da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa innahu yatrahu shakka wa yabni ala mastaiqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yayi wurgi yayi jifa da wannan kokwantan yayi gini akan abin da ya sani da haka ina tunanin cewa misali na yi alwala mutum sai da ya gama alwala ya kare alwala ya shiga masallaci sai ya fara tunanin cewa kamar a alwalan nan bai yi shafar kai ba me zai sai ya gini akan yaqini akan yaqini duk wanda ya alwala ya shafa kansa fa yabni adad yaqini wa yatruku shak ko kwantan bai zo ba sai da ka gama alwala in gane ko inda misali kana cikin alwala ne wani abu ne daban misali kana cikin alwala ka kurkura baki sai kake ganin kaman baka wanke hannu kafin ka zo kurkura kaga kana cikin alwala lokacin da sauki kana iya kuma ka gyara kai gini akan yake in gane ko to amma har ta ji ka shiga sallah sai kake ganin kaman alwalan nan da kai baka shaka ruwa a hancin ka ba za ka warware sallah ne ka koma ka sake shaka ruwa a hanci za ka yi gini a kan yaƙini shi ne kayi alwala ka shafa shi ke nan daman daga shaidan ne kokwantan yake zuwa wa kana marwatan fi safar fa hajat rihun fa ja'ala yaqulu man yuhaddithuna an rih wani lokacin Umar radiyallahu anhu yana cikin tafiya tare da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sai iska ta kada ma'ana guguwa ta taso sai ya ce ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai ba mu labari akan wani abu da ya shafi iska ma'ana me kuka ji na wani abu da ya shafi iska daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu hurayra radiyallahu anhu abu hurayra radiyallahu anhu sai ya ce fa balagani wa ana fi ukhrayatin nas sai na ji abin da yake faɗa ne kuma ina can ƙarshen mutane fa hasaftu rahilati yace sai na zaburi dabbata ta hatta adraktuhu sai da nazo na riski Umar fa haddathtuhu bima amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda buhuri sai na bashi labarin abin da naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin kadawan iska abin da za a faɗa in gane ko hadisin muslim ne daga aisha radiyallahu anha ya zo allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi to idan Umar radiyallahu anhu yana tambayan sahabbai akan irin waɗannan abubuwa to kaga ya kamata idan mutum ya yi fatawa ko ya ɗauki wani abin nan fatawa yana tafiya a kai sai ya samu wani mai saɓanin wannan abu to yana da kyau ka saurari shi menene madogararsa ba ka ce fama malam je ka riƙe ka na riƙe nawa ba da ana magana abu ne zo daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasulu fa khudu aka ba a ce a fanzuru fihi ba ba ce ku duba ku gani ba cewa ma ata kuma rasulu fa ku abin da yazo manzo ya ba ku yazo muku da shi fa ku karba ba maganan wai mutun ya dinga shawari akan daukan abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ajiye shi A musamman ya cika sharuɗan da ake bukata hadisi ne mai inganci ya zo babu wani kokonto a cikinsa to fakon fini sai mutum ya ɗauka ko kaga shi yasa saɓani yayi karanci a cikin sahabbai in gane ko saboda yanayin yadda suke ɗaukan wato shari'a yanayin da suke ɗaukan inda shari'a take fitowa yanzu ka dauki misali kamar malikiya misali yawanci wani zai ce ma ai abin da ya zo a cikin iziya ke ko ne a halami na karanta ko kuma a cikin lawali na gani, abin da mai lawali ya faɗa ke to duk abin da mai lawali ya faɗa shine daidai abin da muke zuwa cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lana shi ku ba ma a cikin ilimin su da ɗaukaka su waɗannan mutane gane ko amma duk abin da ya zo ya zama ba shi bane ya zo da sabanin abin da wani hadisi ya kunsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ajiye duk wannan maganar mu dauki wancan hadisi fa na kuzu sai mu dauke shi mu yi aiki da shi a cikin rayuwarmu kuma koda kana cikin malikiya din daukan wannan din shine daidai dan shine mazhabar malik idan sahha al-hadith fa huwa madhhabi Shi ne ra'ayin shi imamu malik ma'ana duk wata magana da fashin baki da za a yi sai imamu malik ya ce in fa har hadisi ya inganta to shi ke nan wani to me ya rage ma kai kuma misali kai da ka zo dan baya da zaka dinga leke ko ka dinga ci sai a rufe wata matsala a rufe ta gam gam gam gam gam ba gaba ba da kaman kusa an buga ta a kasa ko ba ta motsi ko saboda haka da zaran abu ya zo nan, ai kusa akwai dalilin da zai zo ya sa a cire ta a sa wata ko kafa yanzu ta kujera in tana rawa za a cire kusar da kujera duk a canja kafar a mayar da wata ko ba a yi ko sai a ce nan dan kafar da take rawa haka za a ci gaba a mata kwasfarima a yi nan a buga can kar a canja ta da ana samun canji shi yasa kamar yan da ya gabata a gabatar wannan Muhammad ibn Hassan al-Shaybani sanda yi jariya ga mutanen Madina su Imam Malik yake cewa wallahi inda Abu Hanifa yana nan to da ya bar wannan ya komo kan fatawoyin da Imam Malik ya baya? mana saboda shi ma dalilai sun bayyana masa na cewa da wasu abubuwan da suka tafi akai sabanin abin da yake nan in gane ko to yayin da mutum ya dauki littattafan fiqhu yana mu'amala da su eh, ba a hana mutum ya dauki eh, hanyar neman ilimi ya bi ta wannan matakan da ake bi ba in malikiya yake ya fara tun daga abin da su kurkubi su waye su ibnu rushd su ibnu ashir bi ya karanta waɗannan ya bi matakai ne neman ilimi in gane ko amma lokacin da har ya kai makulan da ya iya ƙarfin sanin dalili da yadda zai samu makama to baya buƙatar kuma ya tsaya ya makare akan abu guda ɗaya in har zai makare akan wannan abu guda ɗaya ya tabbatar ya san dalilin da yasa ya makare akan shi har ya san bai da dalili sai ya zama mai bi ne kawai in gane ko sannan kuma a lokaci ɗaya a haka ɗin baya hana cewa kuma mu zo mu duba yanzu misali in ka ɗauki hadisin riyadu salihin na wace mazhaba ne riyadu salihin misali wace mazhaba ne kuma hadisan shafi'iyya suke karantarwa me yasa ake karantarwa a masallatan mu ya kunshi sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba za a tsaya cewa wai imamun nawawi dan shafi'iyya bane da haka mu yan malikiya ba mu ba ruwan madaniya da sani wannan ba ta fata so ba in gane ko haka nan gudugul maram littafin waye na ibnu hajar ne na wace mazhaba ne ana karanta ko ba karanta a zauri me yasa ake karanta saboda sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka san madogara ne na duk abin da zaka karanta gane ko umdatul ahkam nawa ha na ibn qudama ne al-maqdisi ko na hanabila ne na hanbaliya me yasa ake karanta hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnoni ne amma shi malamin dan hanbaliya ne sai a ce to shikenan duk wanda yake karanta ibn qudama yake karanta umdatul ahkam dole sai ya zama dan hanbaliya dan yana karanta littafin hanbali amma an ka duba a cikin hadisan hadisan suna cewa wannan ra'ayin hanbaliya ne wannan na malikiya ne wannan na shafi'iya ne hadisai suna bayani ne akan hukunci na shari'a kaunuka ka taso santu dan ka taso a cikin dabi'a ko cikin ƙasa ko gari da ake karatun malikiya eh, Ba ya hana cewa kuma ka karanta wasu littattafai na wasu da haka yana da kyau 'yan uwa su fahimci wani wanda zai so ya ce duk littafin ba da aka zo da shi ku ajiye shi ku karatu? to shi ahkamul jana'iz nawa ne Nawa wace mazhaba ne mal albani yana da wata mazhaba ne me ya mazhaba shi shi ba malikiya bane ba shafi'iya bane sai a je to shikenan me yasa ake karanta littafin shi to a cikin mas'aloli na jana'iza din akwai sabani ko babu akwai sabani a masabobi din amma in ka duba misali kamar littafin sa da kake ganin abiya zo sunna ta zo da shi haka ne sai ka yi ko da shi sai ka yi aiki da shi amma ba za mu ce kawai shi ke nan waɗannan littattafan duk ba wani littafi da za mu karanta ba sai dai mu dukufa ba gaba ba baya a yi shekara ɗari misali a ce a hadari za ka karanta shi ba ci gaba ba baya dole sai an samu ci gaba gane ko dole sai an samu ci gaba ana ci gaba ana samun ana faɗaɗa ilimi da sauransu ana ƙara fahimta gane ko ba ka ana samun kuskure ta ɓangarori guda biyu bangare na farko su sun yi wuce waje ne ce fa mun ba duk wani littafi da ya shafi malikiya ba to ka ku kawo mana wani littafi ku sa mana to qur'ani an littafi shafi wace maza ba ya shafa eh sai da je wajen malikiya ne ce to ni qur'ani zan karantar da ku shi na wace maza ba ne ko na wace maza ba ne yanzu arba'unan nawawiya makaranta nawa ne ba ake ba a karanta shi arba'unan nawawiya an san shi nawaye na imamun nawawi ne imamun nawawi dan malikiya ne ko dan shafi'iya to me yasa ake karanta a kasar malikiya shi ma hadisan da suke ciki na malikiya ne ko na shafi'iya ne ko hadisai ne wanda sun kunshi komai da komai ashe tafiya wato ko da kana mazhaba shi hadisan nan dole sai ka tafi da su in gane ko ba yanda mutum ya iya sai ya tafi da hadisai ya tafi da littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowace irin mazhaba yake sai ya ga wannan abubuwa da haka yan uwa da zasu ce a a daina karatun hadisai a daina karanta littattafan su albani a daina kai wannan duk suna suna rage ma kansu wani alkhairi hadisi ma ka dauka ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati kana da lada in gane ko yanzu ka dauki irin waɗannan ka tabaka kan duk hadisi sai ka zo ka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lada nawa za ka samu sauran waɗancan littattafan ka ɗauke su kana karanta su kafin ka faɗo kan salafi ba sai ka dai ba mu ce wai ba sa yi ba amma dai littattafai ne da an yi su kaman zube ne haka saboda su wanda suka yi littattafan a ɗaukar su cewa duk wanda zai karanta su ya san dalili a lokacin su kenan a yanzu ba haka ba ne. yanzu ka je cikin tasha ka ce to shikenan duk wanda mutane ka zo ka tara mutane a cikin tasha da ɗan kamisho da mai siyar da kaya da mai siyar da nama da waye da ɗan union duka ka tara su ka ce dukkan ku ku zo da ahadari a zo a sa ahadari ana karanta shikenan zan yi ta muku fashin baki ne ba fassara zan dinga ba ku babu bayani saboda ko kun san bayanin kun san dalilin kana ganin daidai ne to su a lokacinsu ila akwai yalwan wannan ilimin kowa ya sani duk wanda ya ɗauka yana fara karantawa ya san ina ka a nan ba haka ba ne saboda haka dole yana buƙatar mutum ya dinga tafiya yana sanin makama in ka yi abu ka san cewa a wani dalili ka gina shi kuma idan mun yi saɓani da wani yana da kyau in fahimce sa hadisin nan da nake kafa mishi hujja da cewa ya tabbata da wannan abu shi ya fahimci wannan hadisin ko ya zo mishi ko ya inganta a wajen shi ko bai inganta ba to idan muna ma juna haka za mu dinga ba juna uzuri dan ba za ka ba haka kawai mutum shi bai san hadisin ba ka ka ce kai wani abun fa da kake tun sallar da kake shekara goma barna ce ba ka da sallar in gane ko mutum ya zo ya ce to shi kenan kai wani shekarar da kai goma kana sallah kana sake hannu duk sallar ba ta yi ba ana samun masu wuce waje haka ce duk wani wanda yake sallah yake sake hannu shekarar shi goma ko ishirin ya yi aikin banza dan ya bar sunna to wanda ya bar sunna cikin sallah yana da ladan sallah ko bai da ita sallar ta yi goma bata yi ba to baka da dalili ka ce wai sallar ta baci saboda ta yi shi wannan hadisan duk da kake bayanin su na ka daura hannun dama akan hagu bai san su ba ko kuma ya san su amma bai fahimci me suka kunsa ba da haka sai ka mishi bayanin abin da hadisin ya kunsa har ya fahimta dalilin ya zo masa ya gamsu to shikenan anan sai a nuna mishi cewa ga abin da yake daidai ga wanda ba daidai ba amma ba za ka zo ka ce sallar shi ba ta yi ba in gane ko sai mutum ya tambaye ka a matsayin bin sallar wanda yake sake hannu shi ma ya tambaye ka a matsayin bin sallar wanda yake rike hannu saboda yana ganin kai ma abin da kake ka saba da dalilinsa ko da haka dukkan ku kuna bata ma juna sallah kenan to ta wace ce daidai kenan ma'ana kana iya cewa wata ta fi cika saboda ita ce ta fi daidai da abin da dalili ya zo da ita ko sai a ce to wannan ya cika komai da komai wannan kuma saboda ya bar abu kaza ina ganin cewa ya kamata da ya cika wannan abin da ya fi kyau shikenan ba kan wannan za a tsaya ana ta ja da juna a shekara goma ana abu da ba shekara ishirin talatin sai a wuce shikenan a wuce wannan gabar ka fahimta na fahimta baka fahimta ba shikenan wannan abin ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya aikata to shikenan me in ba za ka yi ba shikenan ka bar abin da ya aikata shikenan amma ba sai ana ce ba sallar ka shekara 20 ba ta yi ba ko 30 ba ta yi to haka idan ana sabani sai a dinga sanin menene makamar sabani ka saban wa mutum uzuri lokacin da kuka yi sabani da shi in gane ko kuma ya fahimci wannan uzurin da kake mishi bayani dan wani duk yadda ka mishi bayani ba zai fahimci wannan uzurin ba ko bayanin me zaka mishi in za ka ɗauko bukhari da muslim da waye da komai har mu waɗa mali ka sauke mishi ka kawo mishi ba zai yadda ba to ya za ka yi da shi Za ka shiga masallacin ne in kaga ya zage hannu ka kama ka ɗaura? saboda haka yana da kyau mu dinga fahimtar irin waɗannan matsaloli to wannan masu wuce iyaka kenan su ce ai duk sallar ba ta yi ba to su ma waɗancan sai aka samu wani bangare su kuma su ce fa duk wani abu in ba a cikin littafi kaza ya zo ba ruwa da shi haka duk wannan hadisan da kuke kawo a daina ma karatun wannan hadisan dan suna kawo mana rudani cikin abin da muka sani to kaga wannan babbar barna ce kace hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo sabani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya haskaka ma hanya ya daura ka akan abin da yake da amma ba ya kawo ma sabani ba sai dai in shi wanda yake karanta ma hadisin shine yake kawo ma shi cikin sabani ko hanyar da ba daidai ba amma manzala sallallahu alaihi wasallam da Allah yake ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wahayi ne ta yarda ai wahayi ya kawo ma sabani wahayi ba zai kawo ma sabani shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa shi fa a duniya bai ga yanda za a yi a ce an samu hadisai guda biyu sun ci karo da juna ba ya ce duk wanda ya ce ko hadisai guda biyu sun ci karo da juna ya kawo mishi shi zai mishi bayani ya ba shi amsa saboda ya san cewa duka wahayi ne in dai duka kuwa wahayi ne ba da za su ci karo da juna dole za su tafi tare don mafitar su ɗaya ne a koma a san wannan ilimin kana yin ahadarinka ka kai mataki ka gama ishimawi ka gama iziya ka shiga risala sai ka samu masalifin dilala littafi ne na hadisi da yake baya ma dalilai na hujjar malikiya a cikin littafin risala na gumani shikenan sai kai ta tafiya tare da shi lokacin ka fara karatu yi eh, to ai abin da ya yasa nake kaza saboda hadisi kaza eh to wannan hadisin da ka faɗa kuma ai ga matsayinsa ne inganci ne a'a ko an shafa hukunci da shi ko ya duk gashi nan sahabbai suna sabani amma kuma sabanin su in aka gano inda abin yake sai a yi da shi yanzu da Umar suka samu sabani akan shiga gari ko fita a gari da aka samu hadisi cewa kar a shiga wasu sun ce to shikenan ku da ba za ku shiga ba mun ji kun samu sai mun shiga a'a dawa suka yi suka tsaya da hakan aka samu sabani aka samu alfasi, aka samu dalili ya magance wannan abun nan sai a tsaya a kan shi a aiki da shi sai a ajiye duk wani abu na tunani ko na son zuciya ko na waye sai a ajiye shi a gefe sai a dau abin da yake daidai a yi aiki da shi الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك